Sojoji biyar ne suka kasance a Nijar domin samun horo na musamman akan hikimomi da dabarun yaƙi a yankunan da ta'addanci, safarar muggan makamai, safarar bil'adama da muggan ƙwayoyi ke barazana ga rayuwar al'umma. Ministan tsaro na jamhuriyar Nijar Kallamun Tari ya yi jawabin kadamar da atisayen ya kuma yi karin haske kan muhimmancin atisayen ga fannin tsaro. Tabbas ne daga bakin lokacin da soji suka raci ƙasa duk wani mugu yana jin tsoron hakan duk wani mugu ya sha da baya ko da yake exercise ne inda an ka saki mutum dubu da ɗari biyar akwai wani abu wanda zai biyo baya balle kasashe maye mayan kasashe kamar su america kamar su france kamar su spain da annan cikin wannan cikin wannan exercise suna da kayan aiki wanda za su ba mu damar mu mu duk wani mugu wanda ke da kwai a cikin wannan kwayi namu don haka nan ne muke musu godiya da wannan ban hannu da sun kawo ina son in gaya ma 'yan nijar matsala ta tsaro da gaske ne ba wasa ne wanda ke shakka shi bari babu ranar wadda ko ɗan ƙasan mu hula ko ɗan ƙasan mu soji wanda bai rasa rai ne ko nan burkina ko niger ko mali ko chad ko nigeria saboda wannan harka ta tsaro ina son in tabbata ma 'yan niger maganar nan gaskiya ce su ɗauke ta da muhimmanci kowa shi ba da haɗin kai a yi kokowa da 'yan ta'adda da suke son su hana mu aiki na cigaban mu. Shugaban rundunar sojojin Amurka yankin Afirka janar Marcus Hicks ya bayyana irin taimakon dabarun yakin da za su yi amfani da su domin taimaka ma horar da sojojin. Well, I, I certainly hope that Niger and all of the participants um, gain practical. Ina jin ta kowane fannin Niger za ta mori matakan tsaro da ake ɗauka haka kasashen da ke kewaye da ita domin kawo tsaiko ga ayyukan ta'addanci. Kowane irin alfanu ne kasashen Nijar da ma sauran kasashe masu fuskanta barazanar ta'addancin za su ci, Idi Bara'u mai kula da al'amuran sadarwa ne a ofishin jakadancin Amurka. Wannan wani kokari ne na taimaka ma kasashe masu karamin karfi ta fannin kayan yaƙi ko kayan kare kansu da kansu su samu hikima da makamman da za su iya kare lafiyar 'ya'yansu ƙasarsu ƙaddarorinsu da dukiyar ƙasashensu da kansu tafiyar da wannan yaƙi zai kasancewa a ƙalƙashin kulawar rundunar mayakan nijar cewa da fan forces army nigerian abin da zai biyo baya shine na ba su kayan aiki na ba su hikimar tafiyar da wannan aiki da ma samar musu da bayanai da labarai musanyar wato abubuwan da ka iya taimaka musu su hango maɓoyar miyago. Lydia Adoniya mai RFI Hausa.